Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfila Hashim Gumel a sauran abokan aiki muka sake dawa a shirinmu na hantsi na yau ranar Alhamis 11 ga watan Mayu na shekarar 2023. Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa yayin da suka da ake bin Najeriya aka haura sama da naira tiriliyan tamanin manazarta da ma wasu 'yan kasar suna nuna damuwa kamar kowace rana alhamis yau ma za a ji shirin na kasa ba kasawa ba na sulamumin barma sai kuma sharhin jaridun ghana amma kafin nan gasar fil hashin gumal da halin da duniya ke ciki jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya Faɗa a babban birnin ƙasar Sudan ya ƙara muni a jiya Laraba yayin da shaidu suka bayar da rahoton hare-hare ta sama. Makon wato da makaman roka da kuma harba-harba a unguwanni da dama. A kudancin Sudan faɗa tsakanin kabilu da aka kwashe kwanaki ana gwabzawa ya haifar da fargabar barkewar rikici wanda aka sari a kusa da birnin Khartoum. Dakarun Sudan ƙarƙashin jagorancin Janar Abdul Fattah al-Burhan sun kai hari a birnin Khartoum da 'yan uwanta biyu wato biranen Omdurman da Bahari a rana ta biyu a daidai lokacin da suke kokarin tarwatsa rundunar sojojin sa kai ƙarƙashin jagorancin janar Muhammad Hamdan da Galo da ya yaɗu zuwa unguwannin jama'a tun lokacin da aka fara faɗa a tsakiyar watan Afrilu. A kudancin Sudan babu tabbas ko faɗan da ake gwabzawa a can tsakanin Hausawa da ƙabilar Nuba ya samo asali ne sakamakon faɗan da aka yi ake yi a birnin khartoum irin wannan tashin hankalin dai ba bakon abu ba ne a kudanci da yammacin sudan faɗan na baya bayan nan a cin ya sanadiyar mutuwar mutane 25 a cewar kungiyar likitocin ƙasar hukumar lafiya ta duniya ta ce adadin mutanen da suka mutu sakamakon ƙazaman faɗan da aka shafa kusan wata guda ana yi a sudan yanzu ya zarce ɗari shida, sannan wasu fiye da dubu biyar kuma sun jikkata in ji sanarwar ta ranar talata Amurka za ta samar da dala biliyan 1.2 sabon tallafin soja ga Ukraine da suka haɗa na tsaron sama da makamai. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce batun lokaci ne kawai kafin su maido da zaman lafiya mai dorewa a yankinsu na Turai ga Ukraine. An kashe ɗan jaridar kamfanin dillancin labaran Faransa Arman Soldin da makamar roka a gabashin Ukraine, inda 'yan jarida ke tare da gungun sojojin ƙasar Ukraine. amurka ta faɗi jiya laraba cewa a karan farko ta aiki da wani adadin kuɗi da ba a tantance ba watakila miliyoyin daloli da aka kwace daga asusun bankin amurka na wani hamshakin attajirin rasha zuwa ukraine domin amfani da su wajen yaƙi da mamayar rasha na watanni goma sha hudu. A jiya laraba ne wata kotu ta musamman da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a Pakistan ta bayar da umarnin tsare tsohon Firaminista Imran Khan a gidan yari na tsawon kwanaki takwas yayin da kuma aka tuhumarsa da wasu laifuka daban-daban na cin hanci da rashawa a lokacin zanga-zangar da aka yi a faɗin ƙasar da kuma ƙazamin faɗa tsakanin magoya bayansa da 'yan sandan kwantar da tarzoma. Khan ya bayyana a gaban kotuna guda biyu da aka kafa cikin dare a hedikwatar 'yan sanda da ke islamabad kwana guda bayan kama shi da tsare shi da jami'an tsaro suka yi a wajen wata kotu a wani wuri a babban birnin kasar an kawo madugun 'yan adawar mai shekaru saba'in ranar talata a lokacin da yake shirin halartar zaman sauraren kararrakin tuhuma-tuhuman da ake yi masa da suka da ta'addanci da cin hanci da rashawa zuwa cin amana ƙasa da sauran laifuka. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. A yayin da ya rage kwanaki kalilan, gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta naɗe nata inata ta bar gadon mulki. An gano cewa gwamnati mai jiran gado za ta gaji yawan basussukan da ake bin Najeriya da ya haura sama da naira tiriliyan tamanin. Wannan jimilla ya haɗa da wasu kuɗaɗe da Majalisar Dattawa ta amince da kashe su da aka yi cikin shekaru goma da suka wuce da aka yi wa lakabi da Ways and Means a Turanci. Masana tattalin arziki da ma wasu 'yan ƙasa sun nuna damuwa kan haka, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta aiko mana. Rahoton da ofishin kula da basussuka ya fitar na kwata na hudu na shekara 2022 ya ce jimlar bashin da ake bin Najeriya a wannan lokaci ya haura naira triliyan 46.2 daga cikin jimlar bashin cikin gida da ya kai naira tiriliyan 27.5 yayin da bashi na waje ya kai naira tiriliyan 18.7 wato kwatankwacin dalar amurka biliyan 41.6 ya zuwa watan disamba na bara idan aka yi jimla za a ga kuɗin sun haura naira tiriliyan 80 masanin tattalin arziki yusha'u aliyu ya yi nazari cewa wannan ba su suka da suka taru makasan cikin shekara goma wanda sun fi zara ne a cikin shekaru takwas da suka wuce saboda kasafin kuɗin da ake a ƙasan yana da faɗi sosan gaske wanda har a 2022 nan da kuma 2023 ya kai kusan triliyan 20 na kasafin kuɗi wanda kuma gibinsa yana da yawa kuma sai an nemo kuɗaɗe da dama sannan aiwatar da shi haka kuma akwai dalilai da ya sa kamar jihohi da dama a cikin ƙasa an bude musu ƙofofi da suka samo kuɗaɗe daga ƙasashen waje domin ayyatar da wasu ayyuka wanda har ta kai ga kusan kashi casa'in da biyar a cewar babban bankin duniya shine kusan abin da kuɗaɗen da aka samar a ƙasar ake biyan basu suka da su to kin ga irin wannan yanayi dole ne na farko duk a dakatar da bashin da karɓo shi sannan kuma a samar da tsari wanda abinda za a duba basussukan da kuma abin da basussukan suka yi tattalin arzikin kasan kamar misali idan kika dauki bashin da aka karbo daga kasan china wanda aka yi aikin layin dogo ko kuma layin jirgi tsakanin kaduna zuwa abuja wanda baya aiki wanda kiga waɗannan abubuwa ya kamata duk suna aiki suna samar da sababbin kuɗaɗe to kuma in an bi diddigi zaki iska cewa da dama daga cikin waɗannan basussukan abin da ake ƙoƙari domin a samar da shi a matattalin arzikin kasar ko dai an samar baya aiki ko kuma ba a samar yadda ya kamata ba saboda haka dole sabuwar gwamnati abin da za ta yi shine ta tsaya ta duba basussukan datsan-datsan sannan kuma a tsaye da karɓo basussukan bayan an tsayar da su sannan kuma gwamnati ta duba sababbin hanyoyin samo sababbin kuɗaɗe bayan ta samo sababbin kuɗaɗe kuma ta buɗe ɓangaren da za a samo haraji amma ba masu yawa ba waɗannan za su taimaki tattalin arzikin Amma ga masanin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Miƙati yana mai ganin abu ne mai wuya a ce ba za a ci bashi ba gaba ɗaya. Farko ya kamata mu fahimci cewa bashi hanji ne yana cikin kowannenmu ana bin ki bashi ana bi na bashi ana bin wa'incan bashi ƙasashen duniya baki ɗaya ƙasar amurka ne ƙasar birtaniya ne ƙasar jamus ce ƙasar afirka ta kudu ne ƙasar sin ne wato china kowane kasashe kuma kowace kasa ana bin ta bashi saboda haka don ana bin najeriya bashi ba wani sabon abu ba ne ba kuma wani abin da za a ce wai allah wadare ba ne don mun je ci bashi asali ma kama nemi bashin ka samu a baka shi kanshi wata daraja ne wani mukami ne don wani zai nemi bashin ya rasa mu fahimci wannan gundarin bayani a kodin lokaci aka yi maganan bashi jami'ai na gwamnatin tarayyar najeriya kan yi bayanan cewa matsalolin najeriya ba bashi ba ne ai bashin da muka ci in aka dangana shi da karfin arzikinmu bai wuce kashi 27 zuwa 30 da wani abu ba na karfin arzikinmu wato abinda muka kira a turance gross domestic product wato karfin tattalin arzikin najeriya a kowace shekara da akan duba to amma masana tattalin arziki sukan ƙara duba wasu alkalaman ƙididdiga farko ka dubi karfin arzikin najeriya ka dubi bashin da ta ci sai ka ce eh akwai hanyoyi kuma daman da najeriya za ta ƙara cin bashin to amma shi wanda ya ci bashi zai so ya biya ta ina za ka biya bashin da ka ci hanyoyi biyu ne ko uku akan biya bashi farko za ka yi amfani da bashin ne ka sarrafa wasu ababe ka sayar don ka samu in ka sai da abin da ka sarrafa ka biya bashin a ƙasar najeriya da yake ƙasa ce wanda takan ci bashi ko ta gyara asibitoci ko ta gyara makarantu ko hanyoyin jiragen ƙasa ko jiragen sama wa'innan ababe da ake ba lalai ba ne su tara kuɗin da za a iya biyan bashin saboda haka kuɗin najeriya da take karɓa na shiga kamar haraji da ake karɓa a hannun kamfanoni kamar haraji da muke biya in mun buga waya wa'innan harajin da ake tarawa su ne ake amfani da su a biya bashi sai dai ga wani ɗan ƙasa kuma ɗan siyasa mai nazari a al'amuran yau da kullum anas abdullahi ƙaura daga jihar zamfara cewa ya yi kar da ta yi amfani da wannan dama ta ɗora daga inda an ka tsaya ta bi matakai da dokoki na ƙoƙarin ta biya wannan bashi da ake biya ba ta koma ta ɗora ta ciwo ba domin in ta ce ta koma ta ɗora ta ciwo bashi daga inda an ka tsaya to tsakani da allah ƙasan nan za ta shiga cikin wani mawayacin hali da al'umma al'umma za su shiga cikin wata damuwa ta daban sannan kuma najeriya za ta durkushe so kira na ga gwamnati mai zuwa da ta diba allah ta diba 'ya'yan Najeriya mutanen Najeriya dan Allah ta yi musu adalci kar ta dora da inda an ka tsaya domin wannan bashi ya yi yawa tsakani da Allah. Kamar yadda manazarta kan tattalin arziki suka yi ittifaki dole ne gwamnati ta sa ido wajen samar da kuɗaɗen shiga ta hanyar tattauna bashi da ake bi a yanzu kuma a sake fasalin biyan bashin don ba da sararin numfashi ko za a ci gaba da samarwa al'umma da ababen more rayuwa. Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Yanzu agogon ma'anar Washington na cewa karfe uku da minti goma sha ɗaya na dare wato karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi. Yanzu kuma gasar dawo da labaran duniya kashi na biyu. Iran ta zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane bakwai a gidajen yare biyu da ke wajen birnin Tehran jiya Laraba bisa zargin su da laifukan mugun kwayoyi da kuma fyaɗe in ji wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama. Lamarin da ya ƙara wato ta'azzara masu fafutuka suka bayyana a matsayin rataya ba ji ba gani cikin makonni biyu da suka gabata. Majalisar Ɗinkin Duniya ta gargaɗi a ranar Talata game da yawan kisa mai firgitarwa a ƙasar bayan wani hukuncin kisa na ranar Litinin inda ta gabata kan wasu mutane biyu da ake zargi da aikata sabo. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Iran ko IHR ta ce an kashe wasu mutane uku bisa zarginsu da laifin mugan ƙwayoyi a gidan yarin Gezal Hesar da ke birnin Karaj a wajen Tehran. Ya ƙara da cewa an rataye wasu mutane hudu bisa laifin fyaɗe a gidan yaron Rajai Shar da ke Karaj. Daga ƙarshe hukumomin lafiya sun yi gargaɗin cewa cutar hanta za ta iya kashe mutane da yawa nan da shekarar 2040 fiye da cutar kanjamau da tarin fuka da zaɓin cizon sauro idan har ta kasance an ci gaba da watsi da kula da ita. Hukumar lafiya ta duniya tana bayar da rahoton ta na shekara. hukumar lafiya ta duniya tana bayar da rahotonta na shekara cewa cutar hanta mai barazana ga rayuwa tana shafan mutane sama da miliyan 350 a duniya kuma tana kashe sama da miliyan guda yawancin cutar da mace-macen da take haddasawa kashi 90 cikin 100 tana kama matalauta da masu matsakaicin abin hannu duk da maganin cutar hanta na rukunin c da kuma rigakafin cutar da ake da shi na rukunin b masu fafutukan neman kawar da cutar mai haɗari a duniya har yanzu akwai sauran aiki mai yawa kafin a cimma manufar. A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, mu shakata da wannan faifai. Madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. sunana Sule Mumuni Barma. a yayin da a nan gaba a watanan na mayun 2023 sabuwar gwamnatin najeriya za ta karbi madafun iko masu bukata ta musamman sun fara jan hankulan sabbin shugabannin da aka zaba gane da abubuwan da suke fatan ganin an shafe musu hawaye a kai a matsayinsu na 'yan ƙasa da ke da 'yanci kamar sauran 'yan najeriya abinda shirin na wannan mako ke mai da hankali a kansa kenan ga kuma rahoton da muhammad nasir ya hada mana daga sokoto tun bayo ba ne 'yan najeriya ke kokawa a kan matsi da halin kuncin rayuwa da talaka ya samu kansa a ciki to sai dai mutane masu bukata ta musamman a najeriya sun ce sun fi shiga damuwa fiye da sauran rukunin mutane wanda kuma hakan bai rasa nasaba ga kin biyayya ga dokokin kula da bukatunsu da wasu gwamnatocin jihohin kasar suka yi haliru s usman shine jami'in gudanarwa na kungiyar makafi ta ƙasa mai kula da yankin arewa maso yamma. Yau ko ba gurgu kurma kuturu makawo ba ko wanda yake lahiya lau ya san irin yanayin da ake ciki na harshe din da ake ciki a kasar nan game da canjin kuɗi da kuma abubuwa daban ƙarin tashin farashin kayan masarufi da sauransu da sauransu. So gaskiya mutanen mu na cikin tsananin matsaloli kuma ya kamata a ce nan gwamnati wanda yake bai kamata a tsaya gwamnati ba kawai har masu hannu da shuni kamfanoni masana'antu duka ya kamata a ce su ba da gudunmawarsu da ganin cewa an ciwo kan matsalolin mutane masu bukatar ta musamman ba wai abu gwamnati ba kawai duk da yake responsibility ne na gwamnati nauyi ne na gwamnati amma yana da kyau kamar wasu kasashe kai akwai dono agencies wanda suna taimakawa su yi complementing na effort din gwamnati to ya kamata a ce su shigo su ma su bada tasu gudunmuwa a ga cewa an gudu tare an tsira tare duk da yake gwamnatin Najeriya ta sanya hannu ga dokar kula da bukatun wannan rukuni na al'umma wasu gwamnatoci a jihohi sun yi biris da lamarin alal misali a yankin arewa maso yamma jihar sokoto ce kadai ta aminta da sa hannu ga dokar da kuma kafa hukumar kula da mutanen duk da yake ta kasa aiwatar da ita yadda za su ce madalla a zamfara kuma an yi sanin din bill in law an kuma kai ma gwamna a katsina ma haka a kaduna ma yana gaban gwamna kano haka amma jigawa da kibikan har yanzu babu wani abun da ya kai ga hannun gwamnonin waɗannan jihohin guda biyu kuma jan hankalin mu ga su gwamnonin jihohi gaskiya kamata a ce su yi kokari da wannan dan karamin lokacin da ya rage musu su samu hannu ga wannan bil din ko da Allah zai samu samu dacewa ga abubuwan mu in aka samu sa hannu ga wannan bil din to wasu matsaloli wajen 80 to 90% na matsalolin mutane masu bukatar musamman gaskiya an walwale su masu bukatar ta musamman sun ce gwamnati ta sani kulawa da su fa shine zai tabbatar da gudanar da gwamnati kamila kuma rashin kula da su kan iya zuwa gwamnati da giɓi mahadi umar aliyu wanda ke da lalura ta rashin idanu ya ce su ma fa da ranar su su sani cewa ana kokarin wayewa demokaradiyya na takin shef wanda nan gaba in ba su yi wanda masu lalurar nan ba to za su dawo cizon ya kasar da masu laluran su kuma suka yi doki matakin da ya kamata su doka in muka koma ga su sababbin gwamnati da za su zo duk muna fata waɗanda za su zo dai ubangiji Allah tabbatar mana da alkhairi Allah ya sa su kula da abin da doka ta ce su kuma su bi tsarin da zai sa ka a yi ɗan bowa da ɗan mora don koyo su masu lalura ana nuna musu kawo ba cikin al'umma suke ba akan tsame su in ma kaga an ba su wata kima bai wuce na kima abin da ba hashe ka ce ma hatsin bara ba hatsin bara hatsi ne na karo karo to shi ko a ce kana ɗan gida an raba gado madadin yadda an ka ba kowa a baka a kawai sai a baka uh, yadda bai dace ba to muna fatan su kula kuma Allah ya sa haka nan din Allah ya sa in saka shigo su su yi tsarin da za a ce ala sambarka. Ita kuwa Zainab Sa'idu Abdulnasir wadda ke da lalurar gurgunta na ganin cewa akwai buƙatar ƙara samun faɗakarwa kan cewa kula da buƙatun waɗannan mutane doka ce kuma saɓata laifi ne. wanda dokar ta yi tanadin hukunci a kai waɗanda an ka ɗora ma nauyin su tabbatar da cewa an yi waɗannan gyare-gyare to ya kamata su yi shi a rayuwa duk nauyin da an ka ɗora ma to ka sani cewa yana nan bisa kanka ko ka sauke shi ko kada ka sauke shi yana nan bisa kanka kuma za ka yi bayani sannan waɗannan abubuwa da mu masu lalura ta musamman muke neman a jaddadar a samar ba hau mu ɗai za su amfana ba saboda ko babu lalura ta musamman yanzu tana iya zuwa gobe akwai rashin lahiya akwai tsufa idanu kan tafi ji yana iya gushewa ƙafafu suna iya kasawa sannan akwai accident waɗanda kan faru mutum ya zam bai iya tahiya ko kuma bai gani ka shiga cikin wannan mutanen masu lalura ta musamman masu wannan lalurar dai sun ce suna iya duk abin da masu cikakkar lafiya ke iya yi kuma suna da haƙƙi zaman su 'yan ƙasa kuma ba su haƙƙin nasu zai kyautata rayukansu su amfana tamkar sauran jama'a To sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin wakilin muryar Amurka a Sokoto Muhammad Nasir ni Sulaimu Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. a gaida silamu Muni barma da shirin na kasa ba kasawa ba yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridun Ghana. Da jaridar Daily Graphic da soma sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine alkawarin samar da ayyuka miliyan daya karkashin wani shiri da aka yi wa taki Ustata. katie hammond ne ya faɗi haka kuma jaridar da daily graphic ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce ma'aikatar minista da ke kula da tirida da masana'antu kwabinar tahir hammond ya jaddada wato amincewan gwamnati wurin amfani da wannan shiri na yin ta domin kafa kamfanoni da wamammu yadda za su tallafa wa gaban tattalin arziki ya bayyana cewa ta wannan shiri da ista ta gwamnati yanzu za ta mai da hankali gun kirkiro kamfanoni a kokari da take na magance matsalar rashin aikin yi wa matasa a cikin kasar ita kuwa jaridar ganiyar times wannan labarin tarwaitu. wani magidanci ya kashe wani yaro sa'an nan ya yi wa ubarsa da yasa raunuka jaridar ta ce wani mutum shekaru 35 haifuwa mai suna Emmanuel ana zargin ya kashe wani yaro mai shekara ɗaya da rabi sa'an ya ji wa wasu mutum biyu raunuka a dan kwami da ke cikin gundumar Echiman Owabiaja da ke cikin jihar Ashanti. Emmanuel wadda an ce shine mai gidan ya nuna cewar ya kai wa yaron hari yaro mai suna Samuel Amuda ubansa Mr. Obed Asamuwa da kuma yasa mai shekaru goma sha tara Bridget Owusu. wanda ake zargin da yanzu aka yana hannun 'yan sanda sai dai ba a tabbatar da hakikanin abu da ya kyawo wannan hari ba sai dai makauta sun nuna cewar batun kudin gida ne sai kuma jaridar da herald wacce ta ruwaito wannan labarin abin da ya sa ba ne dan takarar da ya dace jagoranci jami'iyar npp zuwa nasara shekara ta 2024 jaridar ta ce yayin da jam'iyyar npp ke shirin da waɗanda za su tsaya mata takara a zaben shekara ta 2024 shahararrun mutane kamar su alan mantin kennedy japan da dr bamuya sun billo da kansu cewar za su yi takarar shugaban kasa sai dai akwai ɗaya a cikinsu da ke da takin adurme su wata yana nufin ya kai kansa ya yi mulki wannan taki dai da dama ba su yi aminci da shi ba ya nuna bai dace da wannan taki na alan ba saboda kuma bayani da kuma tare da sanin cewa dr baumia shine dan takarar da ya dace jagoranci npp saboda irin tarihi na wannan jam'iyya tun gabanin kafa npp din na yanzu a shekara ta 2002 da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau ridwanan lamuktara bas sashen hausa na muryar amurka accra ghana To madalla da Ridwan Abbas kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan saƙo. Baki. Baki. Baki mai yanka wuya. Shiri ne da zai rika duba lamuran siyasa kama daga sayar da 'yan takara gangamin yakin neman zaɓe alkawuran siyasa da romon demokuraɗiyya. har ya zuwa dambarwa da cece kucin siyasa a kasashen duniya daban-daban musamman a nahiyar afirka ku kasance da shirin a kowace ranar laraba shirin mu na safe karfe shida agogon najeriya da nijar bakwai agogon gmt da ghana yanzu kuma sai labarai amma a takaice. To a takaice fada babban birnin kasar Sudan ya kara muni a jiya Laraba yayin da shaidu suka bayar da rahoton hare-hare ta sama da ma wato da makaman ruwakoki da kuma harbe-harbe a unguwanni da dama. A kudancin Sudan fada tsakanin kabilu da aka kwashe kwanaki ana gwabzawa ya haifar da barkewar rikici wanda aka sari a kusa da birnin Khartoum. amurka za ta samar da dala biliyan 1.2 a sabon tallafin soja ga ukraine da suka haɗa na tsaron sama da makamai shugaban ukraine vladimir zelensky ya ce batun lokaci ne kawai kafin su maido da zaman lafiya mai ɗorewa a yankinsu na turai ga ukraine an kashe ɗan jaridar dillancin kamfanin dillancin labaran faransa armin soldin da makaman roka a gabashin ukraine inda 'yan jarida ke tare da gungun sojojin ƙasar ukraine A jiya laraba ne wata kotu ta musamman da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a Pakistan ta bayar da umarnin tsare tsohon Firaministan Imran Khan a gidan yari na tsawon kwanaki takwas yayin da kuma ake tuhuma shi da wasu laifuka daban-daban na cin hanci da rashawa a lokacin zanga-zangar da aka yi a faɗin ƙasar da kuma ƙazaman faɗa tsakanin magoya bayansa da 'yan sandan kwantar da tarzoma. Iran ta zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane bakwai a gidajen yari biyu da ke wajen birnin Tehran. Jiya Laraba bisa zarginsa da laifukan mugun kwayoyi da kuma fyaɗe in ji wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama. Lamarin da ya ƙara hanzarta abin da masu fafutuka suka bayyana a matsayin rataya ba ji ba gani cikin makonni biyu da suka gabata. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya Nijar da Kamaru karfe 3 agogon Ghana ku ji wasu abokan mu da wani sabon shirin ciki har da lafiya uwar jiki. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai sai kuma Solomon Abo da daidaita mana sauti da bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Muhammad Hafiz Baballe ya sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.